This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana a yau Alhamis biga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku abubuwan da muke tafi da su da farko ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce hukumomin kasar na gudanar da bincike na san mace a birnin New Orleans da kuma jihohin da ke wajen Louisiana. yau alhamis rundunar sojin ukraine ta sanar da cewa an harbo jirage marasa matuka 47 dakarun rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin ukraine haka kuma za a ji cewa shugaban amurka joe biden na shirin bayar da lambar yabo ta biyu mafi girma ta farar hula ga mutane 20 a wani bikin fadar white house a yau alhamis kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun bayar da sammaci a garin New Orleans da garuruwan wajen jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a wani bangare na binciken mummunan harin da aka kai a ranar sabuwar shekara. A jamhuriyar Nijar kuma, gwamnatin mulkin sojan kasar ta ayyana tsarin kasafin kudaden shekarar 2025 wanda ya haura biliyan 333 na kudaden sefa. da injin ƙasa da kuma kama darajar ƙasarmu da mutuncin ƙasarmu kenan abin da wannan budije dogara shi daga 'yan ƙasa ya kamata a samu annan kuɗaɗe. bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun ka'idojin shan magani don gujewa samun matsala muna kuma tafa da wasu daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce da yammacin jiya laraba hukumomin kasar na gudanar da bincike na san sammaci a birnin New Orleans da kuma jihohin da ke wajen Louisiana yayin da suke gudanar da bincike kan harin da wani direban motar daukan kaya afkawa jama'a tare da buɗe wuta inda ya kashe mutane akalla 15 tare da jikata akalla talatin. masu bincike sun yi aiki da yammacin jiya laraba don tattara shaidu a wurin da aka kai harin ranar sabuwar shekara a shahararren titin bourbon a new orleans ya zuwa yanzu dai hukumar ta abi ta bayyana wanda ake zargin shamsuddin jabar dan shekaru 42 a duniya hukumar ta ce tana binciken harin a matsayin ta'addanci kuma hukumi ba su yarda direban ya aikata laifin shi kadai ba sa'o'i kaɗan kafin harin wanda ake zargin ya nuna a cikin faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta cewa ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ce ta sa'a kai harin hukumar fbi ta ce ta gano tutar ƙungiyar isis a cikin motar bayan harin yau alhamis rundunar sojin ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuka 47 da dakarun rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin ukraine rashi ta yi amfani da jigilar jirage marasa matuƙa saba'in da biyu a raharanta in ji rundunar sojojin ukraine sun harbo jirage marasa matuƙa a yankunan chakarsi da chernihiv da Dinifros da kharkiv da kherson da kroverhard da Kiv, da miklov da foltaba da odessa da kuma sumi jami'ai a waɗannan yankuna ba su bayar da rahoton wata babbar barna ba ma'aikatar tsaron ƙasar rashi ta sanar yau alhamis cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuƙa guda goma sha uku galibinsu a kan iyakar rashi da ukraine an gudanar da zanga-zanga a brinks da belrod da crooks da kuluga da kuma barnos likitocin falisina sun ce wani harin da isra'ila ta kai yau alhamis ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu sha biyar a kudancin gaza harin ya auku ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin almawasi da ke yammacin birnin kan yunis waɗanda a kashe sun hada da shugaban 'yan sandan gaza mahmud sala da mataimakinsa hussam shawan kamar yadda jami'ai suka ce isra'ila ta yi gargaɗi a ranar laraba cewa za ta zafa kai hare-hare kan hamas matuƙar ƙungiyar ta ci gaba da yin garkuwa da mutane ta riƙe da su a watan oktoban 2023 tare da harba rokoki kan isra'ila To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun bayar da sammaci a garin New Orleans da garuruwan wajen jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a matsayin wani bangare na bincike ga mummunan harin ranar sabuwar shekara a unguwar Faransawa da ke birnin. Ga baba yakub makiri da fasarar rahoton Richard Green. a jiya laraba da rana 'yan sanda sun gudanar da bincike a cikin wani gini a birnin houston sa'o'i bayan harin na sanyin safiya an kashe akalla mutane goma sha biyar kana wasu talatin ne suka jikata a lokacin da wani direban motar da kaya ya afka da motar a cikin taron jama'a da suke shagulgulan bukin shiga sabuwar shekara a wasu shahararrun hanyoyin birnin new orleans da suka hada da canal da kuma bourbon inda suka cika makil da jama'a da mashaya da kuma wake-wake hukumomi sun ce motar ta yi hatsari direban ya fito cikin motar ya buɗe wuta a kan jami'ai da suka kawo ɗauki wanda su kuma suka mai da martani kana suka kashe mutumin jami'an 'yan sanda biyu ne suka ji rauni yayin musayar wutar rundunar 'yan sandan ta ce suna samun sauƙi. hukumar binciken manyan laifuka ta samu harsashai da abubuwan fashewa a cikin motar yayin da aka kuma ga wasu abubuwa da ake zaton masu fashewa ne a wani wuri a nan yankin french quarter an gano mutumin da ake zaton da suna shamsuddin jabbar mai shekaru 42 a duniya shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya laraba cewa jabbar ba amurke ne haifafen jihar texas wanda ya kwashe shekaru yana aiki a sojan amurka ta bangaren fagen daga da kuma rundunar kota kwana the fbi also reported to me that mere hours before the attack he posted videos on social media hukumar fbi ta faɗa min cewa sa'o'i kalilan kafin harin ya kafe wasu hotunan bidiyo a kan shafukan sada zumunta yana nuni da cewa suna samun ƙwarin gwiwa ne daga ƙungiyar isis yana bayyana sha'awar kisa yana sha'awar ya kashe mutane an gano tutar isis a cikin motarsa da ya hayo domin gudanar da wannan harin Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce tana binciken wannan harin ne a matsayin ta'addanci saboda hukumomi sun yi imani cewa ba direban kadai ne ya shirya wannan aiki ba. A jiya Laraba, babbar 'yan sandan birnin Orleans Annie Kirkpatrick ta yi karin haske akan batun tana mai cewa. Lamari ya shafi wani mutum da ya tuka motar ɗaukar kaya zuwa hanyar Boban a cikin gaggawa. kuma ya aikata hakan ne da gangan wannan mutumin ya yi kokarin take mutane da yawa bai aikata hakan ba saboda ya sha barasa lamarin wani batu ne mai tsarkakiya kuma ya fi tsanani akan bayananmu na yanzu wannan mutum wanda ya aikata laifin ya harbi jami'an mu biyu daga cikin motarsa a lokacin da motarsa ta yi karo an harbi jami'anmu guda biyu kuma za mu muku ƙarin bayani a kansu taron jama'an dai na gudanar da bukukuwa ne a nan new orleans saboda birnin zai ɗauki bakoncin wasan kwallon zarika ruga ta super bowl da yammacin jiya laraba lamarin dai ya sa an dakatar da gasar zuwa wuni guda zuwa da yammacin ranar alhamis bugu da ƙari birnin na new orleans ya shirya domin amsar bakoncin wasan karshe na gasar super bowl wadda za a yi a ranar tara ga watan fabrairu a gaida baba yakun bakiri da fasar rahoton richard green nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan niger ta iya na tsarin kasafin kudaden 2025 haran kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar shugaban amurka joe biden na shirin bayar da lambar yabo ta biyu mafi girma ta farar hula ga mutane ashirin a wani bikin fadar white house yau alhamis waɗanda suka samu lambar yabon ta 'yan ƙasar sun haɗa da ɗan majalisa bani thamtons da tsohuwar 'yan majalisar wakilai elizabeth cheney wacce ta jagoranci binciken majalisar game da harin da wasu gungun jama'a suka kai kan ginin majalisar amurka a ranar 6 ga watan janairun 2021 da suka nemi kawo cikas ga takardar shaidar nasarar biden a zaben 2020 kan donald trump trump wanda ya lashe zaben 2024 na sabon wa'adin da zai fara daga ƙarshen wannan watan ya ce ya kamata a ɗaure samsam da cheney ma'aikatar harkokin wajen italiya ta gayyaci jakadan iran yau alhamis domin neman a gauta sakin 'yan jarida cecilia sala wacce aka tsare a teran ranar 19 ga watan disamba yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yana tsarin kasafin kudaden shekarar 2025 wanda ya haura biliyan 333 na kudaden sifa yayin da illolin yakin Ukraine da na annobar corona ke cigaba da shafar tafiyar tattalin arzikin duniya. Kasafin na bana ya ta'allaka ne kan kudaden shiga na cikin gida a sakamakon matakin dakatar da tallafin da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da suka saba bayarwa a baya domin ayyukan ci gaban al'umma sanadiyar rigingimun da ke da nasaba da juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin 2023 daga mai ga rahoton da wakilin musulmi mun barma ya aiko mana kasafin wanda ya zarta na shekarar 2024 da kashi 4.13 daga cikin ɗari ya zo da wasu sauye-sauyen da suka shafi sha'anin haraji da nufin farfado da tattalin arzikin ƙasa tare da baiwa al'umma damar samun kudaden shiga kamar yadda aka sanar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 31 ga watan Disamba. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana mana abin da ya fahimta game da dokar harajin ta 2025. an ake ba yancin narasiyon kamar wani sulhu wanda ba za su biyan kuɗi ba bisa da aikinsu kasuwancinsu sauransu to sai a gani ya kamata yanzu a ce an kuma su tunda an kai kamar ko akwai wajen cuta cikin harkar su ko kuma abin da ya kama da irin wannan in ka ɗauki eh, lasisi da ake badawa na zuwa neman a ma'adani na ƙasa ya ce uranium ne petrol ne sauransu akwai ƙasashen da ake ba kuma kamfanin da ake ba irin wannan takardu to kuma sai su sai damu an su yanzu kamar ƙasar faransa tana da wato lasisi da yawa bisa eh, tonan ko kuma neman arziki na ƙasashen ƙasar niger yanzu tunda ba mu shiri da su suna neman su sosai da wa'annan lasisi da wa'ansu Eh, kamfanuwa ko kuma wasu kasashe to wannan da idan aka yi ta gwamnati ya ɗauki niyyar bana sai ya ɗauki wani abu ciki a ƙarƙashin wannan kasafi gwamnatin na hasashen samun kudaden shiga daga masu kasuwanci ta yanar gizo da masu fitar da kayayyakin noma da kiwo zuwa ƙasashen waje yayin da wani bangare aka yi sassauci ga kananan 'yan kasuwa da kamfanonin da ke fatan shigo da sabbin manyan motocin da kwankaya da na jigila lamarin da shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export alhaji yakuba dan maradi ke ganin zai samar da ci gaban kasuwanci da sauƙin farashi a kasuwanni farkaɗin nan namu daman ya da daman duk cikin waɗannan kungiyoyin da muke ciki da tsoho mu ta sai da yawo da mu ta yomuwa nijar ita ce take da tahi ina ganin tsohin motoci masu yawa wanda ba mu da sabbi kwarai to kaga dama ta samu waɗanda wannan abin ya shafa don ka za su yi kokari su canza motocinsu saboda su ci umfanin wannan ragin da aka yi su kuma jama'a su yi umfani da sabbin kayan da za su kawowa. A bisa al'ada Nishar kan samun kashi 40 daga cikin ɗari na kudaden kasafin kowace shekara daga tallafin ƙetare. To amma kasancewar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun jingine wannan tsari a sakamakon rashin fahimtar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya sa hukumomin ƙasar mai da hankali wajen samar da dukkan kuɗaɗen da ake bukata daga cikin gida. Zuma cikin sabon tafiya ta zamanar da incin ƙasa da kuma kama darajar ƙasanmu da mutuncin ƙasanmu. Kenan abin da wannan budije dogara shi daga 'yan ƙasa ya kamata a samu annan kuɗaɗe. a jerin matakan sassaucin da gwamnatin ta nijar ta ɗauka a bana an sassautawa kafafen labarai masu zaman kansu harajin da suke biya a baya ganin yanayin matsin tattalin arzikin da waɗannan kamfanoni ke fuskanta fannin tsaro a nan cikin gida da ma ayyukan haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar gamayyar ios da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya da gine-ginen hanyoyin mota na daga cikin ayyukan da ake sa ran baiwa fifiko a ƙarƙashin wannan kasafi a yadda ake jiran samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen da ake bukata daga fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5. Ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a turance. Father. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan inda ya ce hakan na iya haddasa ciwon zuciya, ciwon hanta da kuma ciwon koda a wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki wato ulcer. A yau za mu ɗora ne don jin irin ka'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail. wanda shine shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na jami'ar zamfara da ke garin talata mafara kuma ya yi bayani ne a hirarsu da abokin aiki na abdulaziz bello ga kuma yadda hirar tasu ta kasance a wannan karin zamu so mu ji da yawa mutane suna shi wa'annan maganuka ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so a yi aiki tunda ana ganin shan maganunukan na da illa me ya kamata su riƙa yi maimakon shan maganukan kamar yadda ka sani Shishan magani yana da dokoki idan mutum bai da lafiya abin da ya kamata ya je ya tuntuɓi likita shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su za ka ga su wa'annan magunguna da muke magana na farko akwai magungunan da ake haɗawa tare da su don ana son kada su ba da abin da ake ce ma adverse effect alert kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer kuma za a ba shi irin waɗannan magunguna na kashe raɗaɗi ko saboda ciwon kamar ƙaho waka arthritis ko kuma wasu cututtuka dai waɗanda ake recommending cewa a ba shi magunguna akwai magungunan da ake haɗawa da su waɗanda su kuma za su kashe kaifin waɗannan adverse effects ɗin da maganin zai kawo illolin da zai haddasa wa illolin da zai haddasa wa sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba wanda zai sa abin ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa din saboda haka wayannan abubuwa su ne za su hana maganin illa shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum kenan yanzu idan mutum ya aiki ya je ya gaji yana so ya sha magani gaji ta cire to an ce kada sha magani haka ne ya kamata yi to in mutum ya aiki ya gaji gajiya ita abin da take so hutu kuma abin da ake nufi da hutu shine idan aiki ne za ka yi jiki akwai aikin da yake iya jure ma akwai abin da baya iya jure ma idan ka yi aiki gwargwadon awoyin da ya kamata ka yi aiki to ana tsammanin za ka tsaya ka huta amma idan baka huta ba ka sha wani magani to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin to kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo to idan ya zama ciwo kuma ya zama za ka ci gaba da yi koyaushe to kaga abin dole babu yadda za a yi a yi magana cewa magani sai dai a nemi cewa ya za a yi saboda babban matsala ita ce su wa'annan magunguna da ake magana kamar cewa non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids suna bada abin nan eh, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji amma ba suna raba ka da shi ba ne dan magani na wucin gadi yawwa suna ba da magani kamar relief na wucin gadi ka samu sauki na ɗan lokaci amma ba na ciwon da kake ji ciwon da kake ji ba wasu raba ka da shi ba to amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba ɗaya domin su kuma waɗannan su ba da relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba ɗaya amma abu ne wanda ake yi a kuma lizincin shi yau da kullum Su ka kaga bai yiwuwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su su kuma su ba illa akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su rika shan paracetamol ko kuma irin abu da aka ce ma boska da kullum aika aje a sau tsoho tashi da kanka tsohon matsala da ciwon kai na a tsohon paracetamol a tsohon menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani eh, idan ka ji mutum ya ce ciwon kan shi na ciwo shi wannan matsala ce wadda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki yadda ka san kamar a ah, alam ko abin da zai nuna eh abin da zai nuna cewa ko ta matsala to idan ka ji wannan abin da ya kamata idan ah, rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba ka ji ta kaman sabuwa haka kuma kaman ciwon kai ne idan ka sha paracetamol tsananci a ce ka sha na kwana ɗaya ko kwana biyu idan ba haka ba ko su kamfanonin da suke advertisement za ka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki ka tuntuɓi likita to muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kanta ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol a'a me ya kawo ciwon kai din wato shi ciwon kan alama ce ta akwai wata matsala ce ta akwai wata matsala matsalolin kuma suna da yawa zai yi matsala ce wadda ta danganci zuciya ya danganci kamar hawan jini ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashe na jiki saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a cikin kai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake to duk wannan yana ba da alamomi daban-daban akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa raise intracranial pressure wato cikin kwakwalwa kuma inda kwakwalwa take akwai raise intracranial pressure wanda ciwon kan zaka ga mutum menene wannan akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake harkasa wanda yawanci zaka ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis sankarau haka da sauransu to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda za ka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo kuma ba wahala sun yi amai kuma aman za ka ga abin da muke ce ma amai is projectile wanda za ka ga eh, sun yi aman aman ya fantsama ya tafi da nisa haka sosai so kaga in ka zo kan ciwon kai shi kaɗai akwai abubuwan da ake ce ma space occupied legions kamar yadda za ka ga jiki ya yi kulu haka idan abin ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce ma space occupied legions zai zama ko kansa ne ko wani abu ne kwalwar ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba duka wannan yana iya zuwa da ciwon kai hmm. saboda haka ciwon kai ba karamin abu bane saboda haka idan aka samu ciwon kai abin da ake so a je asibiti a duba a gani menene idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka ai sa abin ya sassauta to ya sassauta kuma ka ji ya kuma dawowa abin da ya kamata sai a ce a ba za a ci gaba da sha kullum ba hmm. to dakta bari mu je shi kuma bangaren bacci zaka je wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya samun bacci amma in ya sha sai ya gaira yan bacci to idan mutum da matsala ta rashin bacci me kake rika shan waɗannan kwayoyin kan tun kunci a daina sha haka ya kamata yi eh shi ma rashin bacci ba karamin matsala wace ya zama mutum lokacin baccin shi amma ba zai iya yin bacci ba sai ya sha wasu magunguna to shi ma ba karamin matsala yake nuna ba saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously idan lokacin bacci yayi lokacin bacci ya yi za ka zo kai bacci amma idan ka gaba kai bacci ba to ya kamata shi ma a binciki wannan abu amma ba a sha magani ba saboda zai yi kamar da na ce maka idan akwai high blood pressure wato hawan jini kenan jini kuma hawan jinin ya wuce kima to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai saboda haka idan masu shan irin wa'annan kwayoyin suka sha wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi kuma ta nan za a samu bacci amma matsalar shine ka dinga ƙara maganin da kake sha kenan in da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin zaka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya bakwai sannan zaka samu irin baccin da kake so ka samu kuma duka wa'annan suna ba da waccan matsalar ta wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana su kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba amma idan ka je wurin likita ya duba duka zai duba abubuwan da za su sa um, system ɗinka baya aiki yadda ya kamata kuma shi sa baka samun bacci din yadda ya kamata kuma a bada magani kuma insha Allah sai ka an samu sha. Akwai masu aikin karfi irin leburori masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu ilima wani ko gida iyali zai kusanta ka yana amfani da irin maganukan. Wata shawara za ka badawa ga wanda yake so ya aikin karfi ko kuma wanda ya kai aiki ya gaji din maimakon haka me ya kamata ya riƙa yi shi jiki akwai abin da yake iya ɗauka saboda ƙwararru sun duba yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wa'anda za a ce aikin ƙarfi ga ka'ida akwai abubuwan da a mutane ya kamata su yi akwai abubuwan da mutane ba shi ba su ya kamata su yi ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan karfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su rika yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ga mu dai cikin sabon shekarar 2025 tsundum fata da roƙonmu shine Allah ya sa mun shiga a sa'a da fatan kuma shugabanninmu na najeriya za su daina gasa mana aya a hannu sai kuma sako na gaba da ya fito daga sanusi madatai da magaram ya ce hada hannu da sarakunan gargajiya da malaman addinai na kasar mu ta nijar da gwamnatin kasar mu ta yi a ci gaba da neman bakin zarin ɗinke matsalar tsaro da ke dama mana lissafi hakan ya yi daidai domin a matsayin su na iyayen ƙasa kuma mafi kusanci ga al'umma da suka jima suna ba da gudunmuwar ci gaban ƙasa musamman a bangaren zaman lafiya ka iya sawa a ci nasara fata dai shine su ba da cikakken haɗin kai sai kuma sakon haɗin gwiwa daga isu makeri yi tare da sanusi madatai da magaram da baban mamman bande da iliya mai shayi garkin daura suka ce salam voa hausa da allah ku mika mana saƙonmu zuwa ga gwamnatin mulkin mu ta jamhuriyar nijar da ya kamata ta mai da hankali a kan tsaron iyakar ƙasar da kuma ci gaba da noma da inganta kafa kamfanoni don rage zaman banza na matasa allah sa kiran ya kai inda ya dace saƙonmu na ƙarshe ya fito daga malam hassan dogon faci ba tsari ya ce salam voa hausa kalaman da shugaba tinubu ya yi ma 'yan najeriya a ranar kirismeti bai zo mana da mamaki ba duba da halin da 'yan kasar suke ciki amma shugaban ya ce ana samun sauki to mu dai fatanmu a nan ita ce allah ya kawo mana mafita yanzu kan alkalanci ya rage ga 'yan ƙasa hukunci zai shekarar 2027 idan allah ya kai mu a gaida baba yakubu yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice To a takaice hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce da yammacin jiya laraba hukumomin kasar sun gudanar da bincike na san mace a birnin New Orleans da kuma jihohi da ke wajen Louisiana. Yayin da suke gudanar da bincike kan harin da wani direban motar daukan kaya afka jama'a tare da bude wuta inda ya kashe mutane akalla sha biyar tare da jakkata akalla wasu talatin. Masu bincike sun yi aiki da yammacin laraba don tattara shaidu a wurin da aka yi harin a sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon na New Orleans. yau alhamis rundunar sojin ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuka 47 da dakarun rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin ukraine rasha ta yi amfani da jigilar jirage marasa matuka a 72 a haranta in ji rundunar likitocin Falasina sun ce wani harin da isra'ila ta kai yau alhamis ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu goma sha biyar a kudancin gaza harin ya auku ne a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin almawasi da ke yammacin birnin kan yunis waɗanda a kashin sun haɗa da shugaban 'yan sandan gaza muhammad sala da mataimakinsa hussein shawan kamar yadda jama'ai suka faɗa shugaban amurka joe biden na shirin bayar da lambar yabo ta bi mafi girma ta farar hula ga mutane ashirin a wani bikin fadar white house a yau alhamis waɗanda suka samu lambar yaban ta 'yan kasar sun hada da ɗan majalisa bani thompson da tsohuwar 'yan majalisar wakilai elizabeth cheney wacce ta jagoranci bincike game da wato harin da wasu jama'a suka kai harin ginin majalisar amurka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma jule leathers gresham da ta bada umarni sai kuma editan mu na yau aliyu mustapha da ma injiniyan mu na yau carl stalin ni muhammad hafiz baban ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allah a cikin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama saurari shirin yau da gobe.